Bayan jawabin buɗe zaman majalisar ne dai shugaban majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal ya karanta wata wasiƙa da shugabannin jam'iyyar PDP biyu suka aika na neman damar ziyartar shugabannin majalisar. Daga jin haka ne wata hayaniya ta auku inda 'yan majalisar da ke goyon bayan baman ga tukur suka nuna adawarsu akan wannan ziyara a ranar farkon majalisa. wani abu da alhassan ado doguwa ya bayyana kamar haka abin da ya sa mu dawo aiki yau a ce mun yi shiru ba mu ce komai akan abin da jam'iyyar pdp take ciki ba wannan tamkar mun yaudari kanmu ne saboda haka da aka shigo dinnan nan take akwai wanda suka yi yunkurin su kira ga shugabancin majalisa na su bude sabuwar rijista na wanda su ne 'yan jam'iyyar pdp ta gaskiya jam'iyyar pdp ta gaskiya shine jam'iyyar da take kan tsarin abin da jama'ar najeriya suke sha'awa ita ce wanne ita ce jam'iyyar da shi abubakar baraji yake shugabanci Kawu Baraje da alayensa sun samu yin tozali da shugabannin majalisar wakilai. Gabatar da shi ke da wuya sai magoya bayan baman ga tukur a ƙarƙashin jagorancin Nado Karibo, ɗan jam'iyyar PDP daga jihar Bayelsa, suka fara nuna adawarsu sai kokowa ta barke. da Allah Daga nan fa sai dambe ta kai ga yagawa Honorable Dakuku Peter Sai dan PDP daga jihar Rivers Riga. To ko wannan hayaniya baya nuna cewa sabuwar jam'iyyar PDP bata karɓu ba a majalisar wakilai? Tambayar kenan da na yi wa gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ga abin da yake cewa. Amma kisan mai dimokuraɗiyya da duniya ko Amerika suna rigingimu a Ingila an yi dambe a jamus an yi dambe a india an yi dambe a south africa pretoria an yi dambe ko ina idan kina magana wato harka ta dan adam a taro wakilan mutane masu rai daban-daban dole ne in ba in ba in ba abin da dole a samu wannan yanayin daban-daban din idan kana ganin ihu ko dambe ko duka shine za ka biyan bukata to fa'in ka je ka ta yi amma dai magana shine idan kai wannan abin kana koya shi ma wani wani ka wani abu